to madalla masu kallon barkan mu da dawowa ta cikin shirin afirka gari ya waye wanda ke zuwa muku kai tsaye daga nan gidan talabijin na kaftan hausa daga nan babbirin tare abuja farko dai mun karanta muku a kanun wasu labarai daga bisani kuma muka je mu nishadi muka kuma shiga tarihi inda kuma yanzu za mu shiga wato tattaunawa da bako muna ba ku hakuri saboda rashin zuwan wato shirin na tarbiyya wanda kuma ya samo saboda karancin lokaci da ya cin mana to umar barkanmu da dawa to barkanmu da dawa yawwa to masu kallon mu kamar yadda abdul fata ya bayyana a yanzu haka muna tare da mu da ku kai tsaye a cikin wannan daki tare da bakon namu na yau wato alhaji muhammad hassan kimba wanda kuma shine zannan baburawa na nan babban birnin tarayya abuja a inda kuma za mu yi duba kan abin da ya shafi al'adu da zamantakewa da kuma tarbiyya musamman ga wato al'ummanmu na wato arewacin najeriya alhaji hassan muhammad kimba zanna barka da shigowa cikin wannan shiri to muran nan da ta ki eh, <laughs> da lalle fa <laughs> eh, eh, lalle kuwa to ka biye ba saki <laughs> to a zanna mu fara da wato yanayin al'adunmu na kai dai ga ka ke ɗan kasuwa kuma ɗan siyasa takalma uku farko mu fara kallon matukum yanda ka saka waɗannan takalma har guda uku kuma duka kake tafiyar da kowanne ba mu labari na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim rabbi shirali sadari wa yassir li amri wa halal uqdatan min lisani yafqahu qawli amma da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na farko dai wannan gidan ba bako ba bane ba na iya irga sawun da na shigo saboda gina ne mai albarka wanda yana a gayyatan al'umma daban-daban muna muku fatan alheri da mm, albarka da ɗaukaka a cikin wani al'amari allah su kama mana ci gaba kama da zaman lafiya to kamar yadda ka yi munin tambaya akan maganan abubuwa kusan guda uku eh, gaskiya duk mutumin da inda ya zamanto cewar namiji ne to har ma goma ma yana iya haɗawa a cikin wasu lokuta eh. Eh, saboda duk lokacin da ya zamanto an ce cewar a yi gaba sarake ne na farko to dama ba a ba wani irin wannan makami ma mutum rago to dama ba rago eh, dama ba rago bane eh. sannan dama an san shi dama shi ma yana da wani abu yi ne eh, ba wai ya tsaya kan mutane cewa sai mutane sun kawo shi ba shi ne ma yake ba mutane saboda an san cewar ba mai zama ba ne to duk wani nauyin da aka bashi ba zai tunani cewa ma wani nauyi ba mm. saboda duk lokacin da ya zama cewar yayin da ana tare har wasu mutane suna lekuwa irin kazar-kazar da kake yi sannan da kake ake ganin da kake kula da al'umma to ana tunanin cewa in an baka irin wannan matsayi eh. shala ana tunanin cewa za ka iya gurgudo kuma ka yi adalci saboda duk mutumin da bai da abun yi hmm. to duk abun da zai yi fa to adalci fa zai zama oh, wahala gare shi eh. to a ya kake fama da jama'a tunda muna so mu duba bangaren al'ada zamantakewa da tarbiyya ya kake fama da musamman za a ce wannan zanna daga kasance na baburawa iya al'ummar baburawa ne kawai kake fama da su kake wakilta ko ko har da wasu kabilu na kusa to shi dai sunan wannan tatadin nan da ake cewa zannan baburawa saboda ni ba babure ne eh. shi yasa aka bani wannan sarauta eh. amma yawancin mu'amalan da muke da mutane da cases cases daban-daban ko irin hukunce hukunce a tsakanin mutane gaskiya kafin ka zo ka gan babure guda daya to sai ka gan kabilu daban-daban kusan guda goma sha ah. a rana ma bana samu ma bacci wani lokaci sai kusan karfe goma sha daya saboda sauraron matsaloli daban-daban a kan al'umma hmm. saboda yayin da rayuwar ta zamanto ta taɓarɓare eh. ta kenan idan na fahimce ka wajen mutane suna kawo korafe-korafen kuma kuna sasan kuna yin abun na sasanci kwarai mm, saboda wani lokaci kana zanne ba wai matsalan naka bane a matsalan mutane ne hmm. to shi yasa zaka gani in har mutum ya zamanto cewar an baka shugabanci to ka san cewa wannan shugabanci da Allah subhanahu wataala ya dora maka din fa ba don wai din iyalinka bane bana saboda cancanta ne ana gani ka cancanta da wani abun sai ga Allah subhanahu wataala ya sa wani ya zo wannan ku baci mana ba don wani abu bane kuma matsalar mutane karka ce wai zaka gajiyar da mutane a shi ma wata jarabawa ne da Allah subhanahu wataala ya dora maka Allah ya gan cewa ah, wannan sakon nan zaka iya da sakon nan ko zaka yi kaza saboda ai mu mun zama kamar kamar wakili ne a bayan kasa so so za ka ganin mutum zai kama ka magana daban-daban matsala ta iyalin shi matsala ta 'ya'ya matsala ta zamantakewa ta hakkin makwabta ga sanan dai burkace to duk lokacin da mutum ya kawo maka magana to za ka natsu ne ka saurari me ya kawo hmm. in magana ce ta bangaren iyalinsa ya kawo maka sai ka ce to shi shikenan ni ba zan iya wani hukuncin ba amma sai ka taho da iyalinka saboda mu ji gefen nan da gefen nan mm. saboda yawanci mu maza muna da damuwa da yawa In mutum ya bata maka rai a waje kana shigowa gida kawai sai ka haura mata mm. to ita kuma dama tana zanen zaman gidan ma yara ma sun ishe ta mm. da wasu abubuwa to zaran ka kama magana kaɗan to ita ba za ta duba wani abu ba kawai ta amsa maka to mutum bai da tunani da haƙuri da rayuwa sai ga abun gidan ta samu matsala to idan ire wannan mun sha gani ana ta kama na wannan abun kuma da taimakon Allah muna kokarin mu ganin mun sansanta to amma a rana kuna karban korafe korafe kamar nawa a rana akalla wannan al'amari a rana dai in ka gan dai baka samu ba dai to ina gan ko baka gari eh. amma in dai kana gari eh. sannan kuma ka bude fadar wani lokaci ma fadar ma kamar in dan rufe shi saboda in samu bacci ko wani abu haka amma sai ka gani in saboda yau da gobe in mutum ya zo yana sallama ko kana so ka kimsa ma yara sai ce ai babu mu yana ciki to kaga babu amfani ma ka rufe wajen gwanda ka bude saboda ka samu sauki yaro shi eh, bai bai waya ba da koyo eh, eh, lalle fa to ya kake kallon ah, wato yanayin zamantakewa a jiya da yau wanda a ɗan shekarun baya da muka sani za a ga yanayin tarbiyya da zamantakewa ya saba musamman ma yanzu da mu nan muke zaune a bariki da za a iya cewa abuja yaya kake ganin abubuwan da suke baka takaici yadda da ga yadda ake yanzu mutane sun sake su eh, kakan an za a duba abun jiya da yau mm. to akwai bambanci kusan kashi cikin kashi ɗari mm. kashi 95 duk ya zabge kaɗan daga ciki kashi 100 aka samu biyar dalilina ne lokacin da irin shekaru kamar 30 ko wani abu 40 da ya wuce mm, haka mm. za ka gani ba wannan labanin sai ma'aifinka ne za ka shi daraja mm. hatta inda wannan aka ce abokin babanka ne ko abokin yayanka ne ko makamantansu yana tahowa ko da ciyawa da nan mm. da muke sani mutum ya taho daga gona za ga shi ya yanko ciyawa ma sa ko akuya ko tinkiya ko uh, doki ko mm. dai jakin da ake amfani da su a da mm. ba da haka ma tambayin mutumin ne ba ba ga ma san shi ba fa ah, ya taho ne kawai zai wuce to kai a matsayin yaro karban kayan za ka yi ba eh, ko ba za ka tambaya baba ina za a kai ka ba kana yana tafiya kana bin bayansa in ma ya kai ko ina ne ba za ka yi open ba sai ka je ka kai mishi shi kuma wannan dattijan nan kuma sai ce kai dan na Allah ya maka albarka mm. to sai ka ga albarka yana ta tafiya to amma a yanzu sabanin yanzu na yau da ake tanani rayuwa makwabcinka ma yana tohowa da wani abu a hannu sai ga yaro kawai in baka yi hankali masa yaro mai buge ka mm. saboda menene suna tunanin kamar sun waye ko suna gani ga ilimin ya yawa amma babu amfani da shi tunda mu da a da za ka gani yaro maka kai shi boko ko ka kai shi islamiyya dinnan kuka yake yi to yanzu yaro dan karami ya fara bude baki maimakon ka nuna mishi ga abin da Allah ya ce da manzansa saboda ya samu tarbiyya irin ta addinin musulunci zaran ya samu wannan tarbiyya na addinin musulunci to in Allah ya taimake ka sai ka gan ya samu wane ne a gabansa wane ne baban shi wane ne ba baban shi ba zai rike shi da hannu biyu to amma wannan zanna ba laifin iyaye bane kuwa galibi kaga yaro shi abinda ya taso aka dora shi a kai shi ba iyayen ne suka saki wannan ba wanda su kuma tarbiyyar da aka yi musu ba irin ta bace eh ka san dama tun farko yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana bayani game da auratayya hmm. to mu yanzu ba mu duba karantar manzan Allah sallallahu akan aure akan aure to shi yasa ake samu tabarbarin mm. ah, tarbiya irin namu ta arewaci musamman arewaci da mudiya a arewa muke mm. saboda mutum ya gan kyalkyali sai ta ga mata ko ya ga wani abu irin abun auren sha'awa ko makamantarsu to in lokacin da kana tunanin za ka yi wannan tarbiyan mm. kana ganta a waje dama dama ta kyalkyale ne ya shigo maka gida kuma sai kuma kana maimakon ka nuna mata ga abin da Allah ya ce manzon Allah ya ce mm. a kawai sai a gino akan yanda kuka haɗu a waje to zaran Allah ya baku ah, aihuwa mm. to in baka ci sa ba tunda kai namiji dai ba wai zama zaka yi a gida ba tarbiya dama yawanci a hannun mata to baka samu mace ta gari ba to ya zaka samu tarbiya ta gari hmm. <laughs> eh. to lalle a eh. zanna mu koma mu je mu kalli ita wannan kabila ta babur din nan daga ina suka fara kuma idan an ce babur din ma mai ake nufi wani zai ce muna ta cewa babura babura ba a san ma daga ina aka abin ya faru hmm. eh, dama yawancin mutane ko a ce hausawa suna cewa babur hmm. to wannan kare ne ta hausa amma asalin babur ba a cewa babur ana ce faburbura ana fara shi da fi ne faburbura to wa'annan kuma sun taso ne daga borno eh. maiduguri wannan kuma a maiduguri kuma ta bangaren biyu wanda duk mutumin da inda har ya zamanto cewa ba babure ne to an san sansa asalinsa a biyu yake mm. su biyu marama eh, kwaya kusar su kin ba da makamantansu kamar yadda mm. gari da nake ciki wasu mm. eh. ne wanda ake cewa su babura da wasu lakalgaman da ya wuce kamar biyar ko shida mm. ko bakwai a cikin jihar borno wanda duk bangare ce ta baburawa wanda al'adunsu ba sa bata kuma da inda babura yake ko cikin mutane har ya ji wani ma yana waya bai ma san shi ba amma ya ji yaransa ne to kokari ya so ya gane da shi wannan su kulla zumunci saboda irin tarbiyyar da aka samu na'am to akwai babura wani sassa na kasan nan ko kuma dai iya biyu din da da a babura yanzu tan gaskiya yanzu ai babu inda ba baburin da yake ko a lagos ma yana da sarautan saboda irin wannan da biya irin ta wani abu ba inda zaka je ba zaka samu babura har kasan kudu zaka je samu bababure saboda an yaɗu ko ta ina saboda rayuwa ta zamanto dole ne mutum ya fito ya ta nema ba za eh. ka tsaya cewa ai ni dan gari kaza zan zana a gari ba inda har mutum zai zana a cikin garinsa to kaga ba zai samu wasu wayewa da wasu mu'amala irin da mutane ba to sannan batun addini fa dan <clears throat> sau da yawa kamar idan aka yi batun kabilar hausawa ko fulani ko kanuri za ga akwai karancin kirista a ciki a ah, a babur kamar abin ya bambanta ko da yake ka ce eh, menene sunan ma ni ba rike ba babur bura <laughs> yawa hmm. to akwai zaka ga kamar haɗe ake da wanda suke musulmi da wanda ba musulmi ba ya yanayin zamantakewa musamman ko nan ma da kake shugabanci ko kake wakiltar wannan kabila ɗin ya kuke samun zamantakewa na lumana yawanci in ka aka ce maka cewa fabir buraɗin mm. fabir ɗin shine yawanci musulmai buraɗin kuma shine yawancin su krista ah, to mu ne muka san wannan fabir ah, wannan kuma bura ah. to zamantakewa da muke yi a cikin family za a gan ga musulmi ga kristan kuma uwarsu ɗaya ubansu ɗaya saboda menene saboda babu wani bambanci a cikin wani abun da ake yi eh. ana cikin zaman lafiya sannan kuma in abinci ya zo a cikin kwarya ɗaya za ga an zuba muku a faranti kowa ya zo ya sa hannu ba mai kyashin wani to hatta har nan din ma muna yi kokarin mu gani cewa babu wani bambance bambance a cikin wani abu yanzu misali in muna zama mitin ko wani abu to abinci zaka gani an kawo shi a plate plate ga wancan gurbi wancan sun koma gurbi wannan musulmin da kiristan kawai wanke hannu za a yi a ci abinci babu wani bambanci a ciki hmm. muna zamantakewa kuma zaman da wanda wa'ansu ma in dai ma ba ba babur bane ya shigo sai gan al'adun namu mai yana birge shi yanzu ba taba samun wata hatsaniya ta addini a yankin biyu ko da inda babura suke eh hatsaniya da ake sa wanda zaka gani a cewa an samu sai da lokacin boko haram da oh. Allah subhanahu wa ta'ala eh. ka zan shi abu sai Allah ya jarabce ka akan duk mm. inda baka ma zato ba mm. Mm. amma in ba din wannan zuwan boko haram ba ba za ka ma san wannan musulmi wannan kristan ba sai dai lokacin sallah ya ce sai mu je mu yi sallah sai ce a ai shi baya sallah ce to ka jira ni ina zuwa to shine inda zaka gane bambanci amma za ku zanna ku yi hira ku yi menene magana addini ba za ku yi ma tunani wai wannan ya ce ce kuce kuce akan addini ba kowa dama ya san matsayinsa to shi yasa baka ga ba wanda yake taba wani to yanayin sutura fa akwai bambanci da wani sutura kuma ba za ka bambanta ba in dai wajen sutura wai ka gane eh. cewa wannan krista ne wannan musulmi a ba za ka eh. gane ba na'am amma mu dubi wasu manya-manyan al'adu ne wanda suke a cikin kaburbura wanda suka bambanta da sauran al'adun kabilun kasar nan na'am shi faburbura a cikin bangaren zamantakewa ta bangaren ko wani yare daban shi ba babure misali hmm. in dai har aka ce ko ba babure na a wani ma'aikata misali to shi kokari fa zai jawo nashi ba a inda yake eh saboda menene saboda ba a so a ce mutum ya zama zaman banza haka ka zo ka gan ko dan uwanka ya gama secondary school ko ya gama degree ko nc ko makamantansu bai da aiki al'adan fa ba al'adun gabaki daya muna kokari ma mu gani waye ne ma bai da abun yi saboda a rage irin wa'annan rashin tarbiya ta sace-sace hmm. ta ɗauke-ɗauke ta hmm. wasu abubuwa da wanda dai addini kowane bangaren addini bai yarda da shi ba ko musulunci ko kristan ba su yarda da irin wani abu ba hmm. to ba babure da gaske yana da kokarin wannan ya jawo nashi ya gama ya zama shi ma mutum to zarar ya jawo wancan ya zama mutum to shi ma zai jawo wancan ya zama mutum to shi za ka gana a cikin abubuwa gaba da ana samu soke ta bangaren to amma kamar kai da kake nan <clears throat> birnin tarayya abuja kake wakilcin baburawa yaya batun mitin kuna iya haɗa kan akwai wani lokaci da kuka sa kuna mitin ku haɗa kan al'umma ana eh, sadar zumunci da sauransu da tsare-tsare mm. eh gaskiya wannan tun da ka taɓo ɓangaren mitin mitin mm. to ina mai gaya maka dama kafin wani lokaci muna sa sati-sati mm. saboda mutane da ba su da wanda ba sa kusa sassan cewa muna mitin amma zaran da muka muna yin sati yanzu muka koma a wata sau daya muna mitin kuma muna mitin muna haɗa kai da musulmi da kristan duk muna haɗuwa muna ɗan sawa kanmu haraji irin in wani abu ya taso ko ta ɓangaren kristan matarsa ta haihu a wani abu da muke cirewa ba wai za mu mishi komai ba ne a'a mm. abin da yake dan ajiyewa din muna dan bashi wani abu dan tallafa mishi ko za a sayi lemu ko zai sayi shinkafa ko makamantansu saboda ya san cewa eh, yan uwansa har yanzu suna tare da shi haka kuma in aka ce a cikin kristan din kuma aka ce mutum ya rasu suna yawanci su ba sa yin beriya a nan eh. to muna yin muwa za mu yi kokari mu tallafa musu har ma daga cikin har ma ni na taba zuwa na na kristan na ɗauka tun daga nan biyu tun daga nan har muka tafi biyu muka tafi marama mm. a kai wasu abubuwa ba wani cewa wannan wane ne wannan wane ne sai dai ya zama zamanta cewa wata daraja ne mai ɗaɗaraca ga zannan mu fa ya zo ta bangaren kaza to irin wannan dai gaskiya muna yi a tsakanin mu na'am to ma iya cewa kabilan bura shaharanta akan misali noma ko kiwo ko kuma wasu ababe da ba a sani ba haka eh su bura gaskiya in ka ji bura sam da kazan abun kamar kusan gefe biyu ne Hmm. dalilin da na ce maka gefe biyu saboda yanayin kasan wajen buraɗin za ka gani akwai duwatsu da yawa su ta ɓangaren marama shani da makamantansu akwai duwatsu to yayin da suna da wasu duwatsun yawanci suna amfani da su yi noman gauta saboda sun fi mu noman gauta ta ɓangaren can sannan kuma barkono da su waken suya to mu da muke can wajen gabar kuma saboda kasan jan abin bakin kasa ne eh. to mu kuma mun fi sun shinkafa su gero dawa da su wake eh, shi ne kawai inda babban ce yake amma in aka shigo kasuwa za ga amfani za a zo a ce a wannan ba ma sai an gaya maka ba kana ganin ka san cewa wannan daga waje kaza na wannan daga waje kaza ne eh. amma ba ka ba za ka gane bambancin wani abu ba to wannan batun gauta din nan zai wahala ka ga bababare ko ka ziyarci gidansa ko yana wani biki ba ga me tarihin wannan gauta ne ko sha'awa ne abu na musamman shi gauta dai kam gaskiya ba ma bababare ba hatta har ba ne yanzu yana cin gauta eh saboda gauta din nan shi zaman kansa haka magani ne eh, sannan kuma babu wani bababaren da zai yi taro Eh. tunda ma da muna da wani taro wanda ran asabar muna da taro eh, kafin eh, mu zo kan wannan gaba insha Allah eh in dai ba bure ba ma taro ba <coughs> kana shigo gidan baba yanzu ba yanda zaka shigo gidan baka samu gauta ba in baka samu danyen nan to zaka samu yaji wanda kuma shi yana da wata sinadari ne wanda in dai har ka fara amfani da shi to har ma wasu man na cewa da Allah ka je garin mu ko a to maka daga wata da Allah ka to mana ko da yaji mana saboda kana zuba miya yana gyara miya in miya ko miya bai yi daɗi ba ka zuba mata wannan yaji eh. sai ka ga har ka cinye abinci ma an eh, ba ka ba ba sani ba ba ba sani ba lalle akwai wani taro da kuke yi na duk shekara na tunawa da wani abu ko wani wani taron al'ada ko wani abu dai wanda aka kan koma gida a haɗu a yi wani taro ko kuma ko ba ku da irin wannan a ah, muna da irin wannan taro wanda wancan sati da ya wuce an yi taro irin na wanda muke taro a kaduna to mu kuma banan kuma insha Allah wannan asabar za mu yi shi wannan kuma taro din nan muna yin kokari mu gani akwai marayu kuma wannan marayu ba wai lalle sai ba babure na har wanda ba ba ma in dai aka ce maraya ne ko ba ko ba yawanci gaskiya mun gina abun ba wai din ba babure na gidauniya kenan mun yi gidauniya wanda hausawa suna shiga ciki amma dai ban taba gani an ce ko an ba muri ko wani abu ba saboda menene saboda kamar al'adun ba iri ɗaya bane hmm. amma in dai da arewaci ne to hausawa fulani wane ne babu kabilan da ba mu bayarwa kuma muna kokarin mu gani wannan maraya ne mu kyautata mishi ma har ya ma ce zai ma manta ma cewa shi ma maraya ne saboda akwai abubuwan da muke yi tun yana karami mu ga muna zuwa mu ziyarci iya abin da mamansu mu dan musu insani har ma muna ɗaukan su na daga nursery har zuwa primary mu gani dai yaro ya san wani abu cewa ana taimaka mace sai ya manta ma a ce baban shi ya rasu wasu mm. ɗinke-ɗinke da wasu littattafai da uniform da su duk muna ma wannan marayu mm. bara mun yaya kusan marayu guda goma sha biyar to banan kuma saboda an samu ci gaban abun har kusan talatin oh. kuma muna fata abin kuma ya wuce yadda ma muke tunani mm. to baya ga hidimar marayu din me taron yake tabowa to taron da yana tabowa abubuwa irin ta al'adu mm. saboda yawanci 'ya'yanmu a nan da suke nan in ba wanda ya tafi gida ko zai tafi gida in bai tara in ba ya zama tafiyan da ya yi mm. ya iske al'adun da ake ba eh. to sai gan ba sa gane me muke yi sai dai mu ce ko muna yin al'adu ko dai su tabbaci tarihi eh. to amma shi yasa muka kikiro irin wannan taron muke haduwa irin akan shekara haka sai mu gayyato mutane mu na gida su masu kaɗe-kaɗe da wake-wake da makamantan irin al'adu na gida da irin abincin da muke ci na gida sai a taho da su wanda kila a nan bariki wanda kila a ba za ka same shi ba ma ba ka ma <laughs> eh. samu sai dai mu wanda suke eh. kano eh. suna ko ni kasuwa ana cewa kasuwan gama da wanci ba baburawa ne yau gauta za ka samu na yau an ciro shi daga biyu kafin a ce karfe goma ya shigo kano eh. saboda su sun fi mu yawa a can to abinci dai kala-kala hmm. to ina ganin lokaci ya damu je mu dan numfasa alabashi da muka dawo shirin kuma sai dora masu kallon mu shirin Afirka gari ya waye kenan wanda yake zuwa muku kai tsaye daga nan gidan talabijin na Kaftan Hausa daga nan bambirin tarayya Abuja idan kuna biye da mu dai kun ji yadda tattaunawa namu take kasancewa tare da wato zannan baburawa a nan birnin tarayya Abuja kun da ji ababe da dama dangane da wato ita wannan kabila ta babur da kenan gida najeriya wanda ke da wato kabilan suka yayyadu a sassa daban-daban a fadin duniya to yanzu kuma mun zo gaban da mu dan je mu dan numfasa alabashi da muka dawo shirin kuma sai da ranar sai mu ce a dakace mu ga Captain TV na Hausa. Captain TV na Hausa. Mata maza duka sai ku kamo. Ga Captain TV na Hausa. Tsofaffi sai ku kamo. Captain TV na Hausa. Har da matasa duk ku kamo. Captain TV na Hausa. Yan mata sai ku kamo. Captain TV na Hausa. Yara ƙanana duk ku kamo. Captain TV na Hausa. Mu shirye-shirye muke a kullum. Kowane fanni na rayuwar ku mu a shirin mu muna taɓawa. TV na Hausa kamar nan mun fito ku kamo fadakar ilimin nishaɗi wa al'umma mu suke yabawa. Eh Kaftan TV na Hausa kamar nan mun fito ku kamo. kaftan TV na Hausa. Ba kaftan TV na Hausa. Ba musu kuma babu jayayya bishiya ita ke darasa. Ba kaftan TV na Hausa. Mu ake so mu ake ta yabo duniya duka mun yi nisa. Ba kaftan TV na Hausa. Mu wuce wata kasa annan mu duniya mu ake yabawa. Ba kaftan TV na Hausa. Ba mu nan mu fito ku kama. Fadakar ilimar nishadarwa al'umma. suke bawa shirye-shirye muke ga al'umma masu gamsar gamsarwa a kullum ga kaftan tv na hausa faɗakar ilimar nishadarwa. ayyukan mu suke a kullum ga kaftan tv na hausa mu kware a fage na aikin mu mu ake kallo a kullum ga kaftan tv na hausa masu kallo kai ta kallon mu ayyukan mu akwai kwarewa ga kaftan tv na hausa ga mu nan mu fito ku karɓo faɗakar ilimar nishadarwa. suke yabawa kaftan tv na hausa san ba kamar mu aji ta shoshi ba kaftan tv na hausa masu kogi ke da kifi su masu loma ke da koshi ba kaftan tv na hausa inuwa muke ba mu gaba ba mu fada kuma ba mu kyashi ba kaftan tv na hausa mun di best kuma mun zamo best fagen broadcasting ga kowa eh kaftan tv na hausa ba mu nan mu fito ku lamar masu kallon barkanmu da dawowa da cikin shirin afirka gari ya waye wanda yake zuwa muku kai tsaye daga nan gidan talabijin na kaftan hausa daga nan bambirin tarayya abuja inda muka je muka fasa numfasa kuma shirin zai ci gaba Umar barka da dawowa. To barka da dawa zanna barka da dawa daga wannan mutum na rabin lokaci. To da yake lokacin na dan hararan mu watakila daga yanzu za mu fara kokarin tattara ah, wato kwa matsayin mu don barin wannan zaure muna ci gaba da duba wannan batun taro da kuke yi na al'ada na shekara-shekara wanda kamar ya maganan jagoranci wajen suwa suke shigewa gaba wajen ganin cewa wannan al'amari ya samu nasara kuma kamar mm. ya adadin mutanen da ke halartar wannan taro to alhamdulillah tun da an zo wannan gaba mm. gaskiya ma shi sarkin baburawa shi yana cewa na karo Eh. to amma ni ba zan ce mishi na karo ba sai zan ce mishi na abuja gaba eh, daya saboda mutum ne mai hango nesa mutum ne mai haɗa kan jama'a da inda baka zato ba yake shigowa saboda a haɗu a tafi hmm, tare to shi yana cewa na nasarawa karo ne hmm. amma ni a matsayina zannan baburawa hmm. ina ce mishi sarkin babura na abuja gaba kida saboda ya cancanci wannan kujera kuma muna mishi fatan alheri kuma duk harkoki sun haɗe tsakanin abuja nasarawa dinnan wani lokaci baka gane ma kan iyakar yawwa eh. saboda abin da ya sa in ba mai lura ba ma eh. da abujan da karau din ai duk kusan gari eh, guda ne saboda ka gane bambanci ba mm. to shi gaskiya yana kokari ya haɗa kan duk inda babur yake mm. sannan kuma yana mika hannun shi ko ta ina shi ba mai tsaya ce wani ba zai mika hannu ba mika hannun kasan kashe-kashe ne to ya suke yawwa shi inda ya zamanto mutum ya rige mutuncinsa mm. da daraja da makamantansu to zai tafi da kai komin kankantanka to inda yake sannan kuma wajen taron da muke yi har sarkin biyu da kansa yana maraba da irin wani abubuwan da muke yi in ya zo ma yana ganin yadda muke sai ce kamar a biyu din yake babu wani abin nan bambanci da muke yi a tsakani kuma ba zai ji korafi ba sai dai ya ji muna samun ci gaba hmm. to yayin da wannan a wajen taro gaskiya taron nan ina mai gaya maka sai ka je kamar ba mutane ko ta ina ma sai dai a wajen amma sai mutum ya je ya gani irin al'adun da ake yi da taron da ake hmm. sama da kusan miliyan uku zaka ga mutane birkicik har hanya masa ya ga yana dan cinkushewa saboda irin haɗuwan da muke a shekara-shekara eh. kuma dalilin irin wannan ba da wani abu bane wani bai da lokacin da za iya su haɗu da wani dan uwansa cikin sati ɗaya ko sati biyu eh, amma garin taro ɗin da 'ya'yanmu da hmm. wane ne duk tattaro muke mu je mu haɗu wannan ya ga da wannan wannan ya ga wani ce wannan shekara tun ba da ban mu ƙara eh, haɗuwa sai wannan to wannan yana ƙarawa zumunci sosai hmm. sannan kuma a cikin wannan tafiya gaskiya ba bar kowa ba tafiya ce ta baburawa amma kowa ya ɗibi kowa hmm. ana tafiya a cikin wannan tafiya to kamar 'yan majalisan ku ba watakila ba yi maganan ko 'yan siyasa duka suna halartar irga kamar irin su tsohon yawa tsohon ah, babban hafsan soja ah, eh, su eh, buratai duka mutane ne da suka fice suka yi shahara a cikin wannan ah, shi kamar mai girma majatukur buratai hmm. ai kuma yanzu makamin nashi ya yi yawa ba <laughs> eh, saboda irin ɗabi'ansa da kyautata mutane hmm. yanzu ma shine magarkuwan kefi to yana tallafawa kuma muna haɗuwa tare da shi duk wani hmm. occasion da hmm. nashi ko namu eh. yana halarta yanzu ba mamaki wani insha Allah zaka gan shi a cikin taro wannan taro eh, kuma yana mika hannun shi ka san bahaushe yana cewa in kafa bai zo ba eh, yana zo to shi eh. kafan da hannu duk eh, yana tawa da su to sabar yan siyasa fa eh yan siyasa muna kokari mu gani mun jawo su saboda su san tafiya irin wannan hmm. ba wai ana ware kowanne bane hmm. su kuma su tunanin su da suke tunani Allahu a'lamu hmm. amma muna da kai musu gayyata Mm. wani lokaci su ba da excuse na zuwa amma suna towa da wakilansu mm. kuma suna mika kamar su sanata eh, indumi kenan eh, a sanata indumi tam gaskiya ba zan ce ana iya ganin shi ba ko wani abu mm. amma su kamar betara da su sauran honorable betara honorable betara ko bai shigo ba saboda commitment ya yawa amma za ka ga ya taho da hannu ya mika hannu ya zo oh. eh. kuma yana ba da gudunmawa ya gwargwado hmm. sannan mu ma muna mishi addu'a allah ƙara mishi girma allah ya raba shi da mahasada saboda mu za mu ce mishi gaskiya yana yi mana kokari to amma shi wannan taro da ake sa ran yin sa rana asabar iya baburawa ne ko kuma kowa ma zai iya zuwa kaga mu ma yan jarida hake na umar sai mu je mu kashe gwargwaton ido ai dama kusan musamman shigowa din a nan gidan mai albarka mm. shi mala umar ma especially mala umar ma shi yanzu ma ina ga in ba wani ya zanna da shi zai ce ba flatin ma sai in ce mace ce ai babur ne <laughs> ah, saboda <laughs> mitin da muke yi ma ina gayyatan sa kuma yana bada 100% zuwa sannan kuma irin wannan taro ko ni shekara ma da shi akai kamar bara da muka tafi da ba ji daɗi ba har ya riga ni ma zuwa mm. saboda irin cinkoso to amma banan da alhamdulillah gwamnatin nasarawa ko federal dai sun gyara hanya mm. in allah da inda mutum ya tafi da wuri zai samu yauwa na so dama na yi maganan saboda a bara da na halarci wannan taro an sha wahala a kan titin nan ko mutane ne ba su taso da wuri ba ko kuwa hanyar amma na ji kana cewa an samu gyara an faɗaɗa an buɗe hanyar sosai eh yawanci kuma mutane abin da suke kusan abu biyu ne na farko dai hanyar bai faɗaɗa kamar bana ba mm. na biyu kuma mutane ne suna yawan amfani da african time sai mutum ba zai taso a lokacin da ya kamata ya zo ya huta eh. har ka wani abu a shi ya fi so ko ana yin abun eh, sha yanzu magani yanzu ya tashi sai aka samu akasi ko mota ne ya faɗi a hanya ko wasu abubuwa da aka samu hmm, akasi har aka samu jinkirin hmm, wasu raina hmm, amma banan kam insha Allah mun sa karfe tara na to shi wannan taro ina za a yi shi a nan karo nan kofin gidan sarkin babura na abuja zan ce na'am ana gayyatan kowa da kowa muna gayyatan kowa da kowa karfe tara za a fara program insha Allah saboda a samu asalin mutane da wuri sannan kuma akwai shayi dai ko in dai har ka gayyaci eh, ai <laughs> ai abinda ma zai ma burge shi in dai har Allah subhanahu ta'ala ya kai mu rai da lafiya nan hmm. le zai gane cewa a zai shayin da yake sha sai bunu ne eh, to sai ya sha shayin na baba ne ba shayin nawa shayin mama aram ne a ina wai shayi namu din in eh. kana sha sai ka nema wai tun da yanzu na zo eh. wani abokin malam umar wai malam umar ba za ka gaya zanna ba cewa nemi ko ba saboda irin fitar da muke <laughs> to tana da eh, ji ka eh lalle ah, ai ina biyayya ma ma <laughs> ta <laughs> ita din da ta isa alhamdulillah a ah, to eh. lalle gashi tattaunawa kuma tana dabda zuwa karshe amma mm. kuma ga wasu akwai muhimman batutuwa da yanzu misali ma ya cewa to kaman kudade daukan nauyin wannan taron wani ne yake daukan nauyin wannan taron ko kuma ku ne ko ya kuke har hada hannu mai akwai da abin da yake ya samu ku dauki nauyin kayan ku eh mu ne muke yawanci ne gaskiya mu kamar yanzu ta bangare na akwai babura ta bangaren fafe ko su abin da ya sawaka mu dan haɗa shi mm. yasa za a ganin kowane lokaci muna dan aje wani abu a wajen asusu saboda irin wannan ta taso bayan mu mun haɗa namu sai kuma mu ringa mika su manyan su mm. kamar buratai mm. kamar professor da su san su makamantansu wanda muke tattare da su mm. muna mika musu da wata kuma abin ita wata police ce babba ita ma duk suna zuwa taro to muna mimika musu invitation da su. kuma ana suna mika gudunmuwa ana mika gudunmuwa sannan kuma mu ba mu tunanin cewa wai ko kai mai kuɗi ko kai talaka saboda akwai tallafin da wanda a matsayin ka talaka ma za ka yi ka bayar ko pencil kwaya ɗaya fensil ita ce shine karamin mm. kuɗi mm. to fensil ma ana mikawa saboda irin wasu yaran da muke training nasu na mm. nursery da makamantansu eh. exercise book da biro taliya ko guda ɗaya ka taho da shi karɓa muke yi saboda wani zai kawo wani zai kawo akwai abubuwan da muke bayarwa su marayun wani sai ka gani ya taso daga kamar eh, magi kayan miya kayan abinci da duk marayu wanda muka taho da shi to gaskiya zai su kama kwana goma sha biyar hmm. suna cin wannan abin da muke basu na'am to eh. menene taken taron na bana me ake ganin za a mai da hankali akai to abin da za a mai da hankali saboda mutane su san cewar ba a rabu ba na farko kenan ana tare hmm. al'adun da wasu abubuwa tare ake to abin da za sa mutane mu kara jakunan wa'ansu mutane in sun gani za su a wannan bababure ma yan kamar misali kamar karamin kabilu mm-hmm. suna haɗa kai ina mu hausawa mm-hmm. ina su wannan kabilu me mm-hmm. zai hana su ma su yi irin wannan eh. saboda a samu taimakekeniya a ɗan rage wasu abubuwa to da a ce kabilu za su haɗu irin kamar da muke haɗuwa to gaskiya da za a samu rage-rage abubuwa na bangaren maraya ko wanda suka gaza wanda ba su a ga su dai ba maraya ba ne amma kuma ba wasu na da karfi mm. ba to mm. duk muna taimaka ma wayannan mutane to menene sakonka ga al'umman babura a duk inda suke to na al'ummar babura especially biyatara na'am yana mana kokari ya gwargwadon kokari dan majalisar tarayya mm. to amma ni ko ka na gare shi ya mika hannun shi ta kauyuka saboda kauyuka gaskiya yana bukata a matsayin ta tunda shine dan majalisar mu wanda bamu da wani muke alfahari da shi mm. ya kamata ya ringa mika hannu ta kayuka cikin biyu kam alhamdulillah wanda shekara da shekaru ba mu taba ganin wani dan siyasa kai ko gwamna ma bai mana abu da yake mana a eh, fiye da yake eh. mu kuma muna mishi fata ma ba ma gwamna ba ko ma ya wuce ma gwamna ya zama shugaban kasa saboda yanzu duk wanda ya shekara biyar mm. bai shigo biyu ba to yanzu sai ya yi tambaya ba saboda kowane bangare an mishi titi an min titin da kazan titin abuja eh, to shine irin wannan titin akwai wasu wanda a gefe kamar su bangaren mukin ba hanyar zuwa dambuwa zuwa maiduguri ko dai ba zai iya abin tunda akwai wasu wanda masu representative ya kamata a ce sun hada hannu abubuwa ya shigo cikin to Allah ya sa sakon ya kai gare shi mm. muna kuma godiya da wannan gudunmawa da ka bamu a cikin wannan shiri a wannan safiya da fatan watakila za mu gayyace ka kuma mu mai da hankali kan bangaren siyasa tun da ba mm. taba shi a cikin wannan shiri sai mun zo mu ranar asabar da <laughs> eh. <laughs> ta masu kallon mu duka duka anan muka kawo ga dasa aya a cikin shirin namu na yau a madadin hukumar gudanarwa na gidan talabijin na kaftan hausa sunana abdul fatah hassan tare da umar muhammad gombe a madadin kuma shi bakon namu wato alhaji hassan muhammad kimba wato zannan baburawa na nan abuja wanda muka tattauna cikin wannan maudu'i kamar yadda kuka ji a madadin sauran ma'aikatanmu baki da da suka sanya hannu wannan shiri ya kawo wannan lokaci muke cewa mu kasance lafiya masu thank